Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su yi kama muka tsaya zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Talata sha uku ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da shagulgulan babbar sallah shugabannin musulmi a jihar Imo sun yi kira 'yan Najeriya da a nemi zaman lafiya don magance kalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasa. sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makiyar zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jincikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke zama cikin kasar samun takardar izinin zama ɗan ƙasa ko kuma eh, zama dindindin. a muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na jinya da abinci ko muhalli. ken kucinili mukaddashin shugaban hukumar shigi da fice da kuma bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa ya yi shelar abin ya kira tsarin hana shigowa amurka don a dogara ga tallafin gwamnati wanda a ta sa zai karfafa gwiwar masu niyyar shigowa ko ci gaba da zama amurka su yi shirin tashi su nemi na kansu su kuma zama masu dogaro da kai sabon tsarin zai fara aiki ne ranar 15 ga watan oktoba na shekarar 2019 a ƙarƙashin tsarin an fassara wanda ya zama na waya ga gwamnati da wanda ya amfana da wani ko wasu tallafi na gwamnati na tsawon watanni sama da goma sha biyu a tsawon watanni talatin da shida a ƙarƙashin wannan tsarin za a kirga karɓar tallafi sau biyu a wata guda a matsayin watanni biyu dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hong kong jiya litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama a tashar ba a samu rahoton wani tashin hankali ba a wannan filin jirgin sama wanda ke ɗaya daga cikin mafiya hada-hada a duniya inda masu zanga-zanga suka ci gaba da mamaye babbar mashigar zuwa tsakar dare gabanin nan a jiya litinin din mafusatan masu zanga-zanga da suka bazu kan titunan birnin hong kong sun datse hanyoyi tare kuma da yin watsi da umarnin 'yan sanda na su watsi bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa da harsasan roba kan cincirin da jama'a da ke gudu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rubu'i biyu na magungunan cutar ebola da aka gwada a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun yi matukar inganci ta yadda zama a fara amfani da su wajen jinyar cutar ta ebola nasarar magungunan biyu waɗanda aka fi sani da regn eb3 da mab1 114 uh, sun sa masu ilimin kimiyya sun yanke shawarar tsaye da binciken da ake yi a kansu a maimakon haka suna so a mai da hankali kan yadda za a fara amfani da su a afirka inda annobar cutar ta tsawon shekara guda ta laƙume rayuka sama da 1,800 daga yanzu ba za a sake cewa ebola ba ta warkuwa ba abinda jin jack mauyambe daraktan cibiyar binciken cututtuka ta kasar congo ya gaya ma jaridar the guardian kenan ya kara da cewa wannan ci gaban da aka samu zai taimaka wajen ceto dubban rayuka ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na kasar india inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200 baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da suka rasa muhallansu jihohin yammaci da kudancin kasar irin su kirana da karnataka da kujerat da maharashtra sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma har ya kai ga cikewa da batsewar koguna jihar carolina da ke kudancin kasar wadda 'yan yawon bude ido ke fai zuwa saboda tana da gaɓaɓɓun ruwa na shakatawa da tuddai na holewa da wasu keɓaɓɓun yankunan ruwa ita ce bala'in ya fi addaba adadin waɗanda suka mutu a wurin ya kai 76 zuwa jiya litini a yayin da kuma wasu 116 suka mutu a sauran jihohin uku. jiya litini attorney general din amurka william ba ya yi alkawarin gudanar da binciken kwakwa kan kashe kansa da ake kyautata zaton hamshakin mai kudin nan kuma mai alaka da manyan 'yan siyasa wanda ake zargin sa da lalata da 'yan mata kanana da kuma su mai suna jeffrey epstein ya yi ba ya ce da shi da ma'aikatar shari'ar da yake shugabanta sun yi matukar baƙin ciki da kuma fushi sosai da jin cewa jami'ai a gidan yarin gwamnati da ke manhattan na birnin new york sun kasa kula da wannan fursunan yadda ya kamata wannan shari'ar da wato na da muhimmanci ga waɗanda aka cutar waɗanda suka dage suka fito fili kuma sun cancanci tunkarar wanda aka zarga ɗin a kotu a cewar ba ya kara da cewa sai mun gano abin da ya faru kuma za a ɗau mataki jiya litinin hukumomi a amurka sun ce wani abokin <clears throat> a jiya litinin hukumomi a amurka sun ce wani abokin mutumin nan da ya kai hari a garin dayton na jihar ohio inda ya hallaka mutane tara a cikin daƙiƙoƙi talatin kawai ya yi alfaharin haddasa sa wato sababi da amsa cewa shine ma ya siyo wato abokin nasa rigar sulke da bindiga da alburu sai ɗari a farkon wannan shekarar masu gabatar da kara sun ce abokin maharin ethan koli ya gaya ma hukumomi cewa shi ya sayo ma maharin mai suna conan bed makaman ya ɓoye a ɗakin da yake haya saboda kar iyayen maharin su gani. cikakken bayanin makaman na da met ya amfani da su ya bayyana ne a daidai lokacin da hukumi suka tuhumi koli da karya saboda ya rubuta cewa baya shan tabar wiwi a takardar neman sayan bindiga lokacin da ya yi wata yar wato ya sayi wata yar karamar bindiga wadda abokin nasa bai ma yi amfani da ita ba a lokacin da ya kai harin. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake ci gaba da gudanar da shagulgulan babbar sallah shugabannin musulmi a jihar Imo sun yi kira ga 'yan Najeriya da a nemi zaman lafiya don magance kalubalen rashin tsaron da kasar ke fuskanta a halin yanzu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da alfansu okurigwe ya haɗo mana. Yayin da ana ci gaba da gudanar da bukukuwan babbar sallah, shugabannin al'ummar musulmi a jihar Imo sun yi kira ga jama'ar Najeriya da su kasance masu neman zaman lafiya a koyaushe don ka ƙarshen ƙalubalolin rashin tsaron da ƙasar ke ta fama da su. Malam Bashar Uwakwai shine shugaban majalisar musulmi na jihar Imo kuma ga abin da ya ce. My message to Nigerians is that we issue to peace and avoid violence and anything that is going to bring disruption of the peace of the public. Ya ce sako na ga 'yan Najeriya shine su nemi zaman lafiya su kuma ƙauracewa hargitsi da kuma duk abin da na iya tada hankalin jama'a. Ina kuma kira ga ƙasar daga hukumomi zuwa talakawa da kowa ya tabbatar da zaman lafiya duk inda yake, saboda wuce gona da iri bai da wani amfani. Amma idan akwai fahimta, idan akwai zaman lafiya, za a samu ci gaba. Saboda haka, ina roƙon dukkanin 'yan Najeriya da shugabanni da 'yan siyasa da musulmi da Kirista kowa ya rungumi zaman lafiya. mu kau da kabilanci da bangaranci mu fuskanci Allah subhana wa ta'ala kai tsaye. Tunana Alhaji Abdullahi Yaya biyu, sakatare na Muslim Council Imo State. A alhamdulillahi an yi sallah lafiya, kuma ina kira ga duk mu na Najeriya bisa iri abubuwan da yake faruwa na rashin tsaro don Allah don annabi kowaye kowane gida ya zama su jami'an tsaro ne. Dinga ba da labari duk abin da suka gani ba daidai ba wanda zai kawo rashin zaman lafiya a nan Najeriya. lafiya a gidajenmu da hanyoyinmu da masarautunmu da sauransu duk gabaki daya duk inda ka ga abin zai kama da rashin tsaro don Allah don Annabi a bawa jami'an tsaro labari domin su dauki mataki a gaggauce mu saki wannan abubuwan da ke faruwa kuma ina fata Allah ubangiji ya ba Najeriya zaman lafiya ya ba duniya zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya gidajenmu da sauransu alhamdulillah sai kuma Oba Musiba ladeji sarkin Yarba na jihar Imo ya daura akan batun da cewa we should embrace peace because the insecurity is setting this nation. Ya ce mu rungumi zaman lafiya saboda rashin tsaro a halin yanzu na wa kasar barazana. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta ɗauki kwakwarar mataki akan wannan batun saboda matukar ba mayar da hankali akan wannan ba. Hakan na iya wargaza kasar. Ina kuma kira ga 'yan Najeriya da musulmi da Kirista da mu rungumi zaman lafiya. Duk inda muka tarar da kanmu, mu kasance masu wanzar da zaman lafiya. Daga bisani mai taimakawa gwamna Emekin Hedo na jihar Imo a kan lamuran Arewa, Honorable Hassan Yaya Babidi. ya yi matukar yaba a gwamnan don goron sallar da ya rabawa al'ummar musulmi a wannan lokacin sallah. ina amfani da wannan daman isar da sakon gwamna zuwa ga al'umma najeriya ga baki ɗaya musulmi da krista su rungumi juna zama tsintsiya maɗauri guda kuma su karfafa dankun zumunci tsakanin su kuma na amfani da wannan daman yaba goron sallan da gwamna ya ba al'umman musulmi na imo state buhunan shinkafa masu yawa raguna da kuma shanu guda hudu muna addu'a allah ya bashi iko da nasara a kokarin da yake yi ya sake gina jihar Imo. Yayin da kuma garkuwan Hausawa na jihar Imo Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman ya mika sakon godiya ga gwamnan. Gaskiya abin da zan cewa gwamna ni ba ma san me zan ce mai tun da ba taba ba wannan shine na farko ba taba gwamnan da ya tako ya shigo cikin mu ba yana kan mulki sai shi kwanan shi bakwai da cin mulki ya tako ya shigo mu ya zo ya ba mu dukiya ya ba mu abinci ya ba mu komai yanzu kuma gashi an sake zuwa sallah still bai kiba bai yi kasa a guya bai sake zuwa ya ba mu shinkafa buhu sittin ya ba mu saniya guda hudu ya ba mu maguna me za mu ce mai sai dai mu ce Allah ya mai albarka Allah ya zaunar da shi lafiya kuma Allah ya bashi mashawarta na gari wanda za su bashi shawaran da za a ci gaba a safi zaman lafiya da kwanciyar hankali mun gode mai Allah ya mai albarka Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya Najeriya kasa ne ya uwa ne uwa ne uwa uba ne kasa ta wani haka yake a gaida alfonso kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka da ke bisa faifai. sata ba sarki shugaban kasa yanzu da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da kuwa a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A ci gaba da bibiyar hulɗar direbobi da fasinjojinsu da ba ma'aikata a kan hanya. Shirin a dawo lafiya zai karasa hira da ya faro da wasu direbobi inda muka kai kan Malam Abubakar wanda ke mana bayani akan mu'amalarsa da fasinjoji inda ya ce yakan ɗauki shawara daga fasinjojinsa idan ya ga shawarar za ta amfanar. Ga ci gaban hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari. da muna gani wani lokacin sai a dinga samun musayar yawo tsakanin fasinja da wasu direbobin haka ne akwai ruwan da ne lodi ma wani alaji yake ce min to kai ka sai speed limit din mana ce ya zan iya siya dubu hamsin ya ce to mai mota ya siya ma mana na ce to ya mai mota zai siya min tunda ba mota ce za ta tsaya ba in ba shi iya abu kamar caza baya da girma haka a ce sai an sai za a yi tuki ai kaga takura ne ko ba haka ba mm. ai takura ne to shine dai muka dan canza yawo da shi yaran sai ɓaci ya eh, shiru ya kyale har dai na sauke shi bai kara wata magana ba bai kare maka magana ba gaskiya gaskiya to ne zo sauka baka ce masa <laughs> alhaji azu <laughs> gaskiya ba ce masa ba <laughs> ba ce masa ba alhaji amma me yasa ku ba ku san civil mate din ne to wallahi alhaji kaman yana nuna kaman ba ku da gaskiya wallahi ba haka bane ai subhanahu wata alama in aka ce za a yi mutane kididdiga alhaji ba mai shiga aljanna doka suke nufi kamar ashirin ka zo da sha takwas sha tara yan biyun ai sai ya ma afuwa ko guda ɗaya ko uku ai sai ya maka afuwa wai saboda tsada shi civil limit nan ce yasa ba kwa san sa ne ko menene to gashi da tsadar dai alaji dubu hamsin hmm. kuma gashi mu ba mu ga amfanin sa ba tunda motocin mu ba sababbi bane na jigila ne ba ko ina muke zuwa inda zamu yi wannan gudun da ake zato ba ba ma kwa gudun da ba ma yi wallahi jigila ce zaka ta kai wani gudu yi ramuka da a hanya wani irin gudu yi ka gani ka dau lodin sumaila na zaka je kaga ba wani gudu muke bi wallahi a hanya kuma wani misali an ce dubu hamsin motarsa ta nawa ce wallahi akwai motar ɗari biyu da ɗan wani anan tana aiki wallahi malam haka wallahi haka muke gungura wallahi talla akwai ta ɗari biyu da ɗan wani abu kuma za ta je ta dawo haka ake gungura to an ce sai an sai su bi limai da dubu sada ko kuke yi ba ba ka sada wallahi ba ka sada yanayin ce pijo ba ta da tsada kasan ba ta da balu in ta abin nan ka siyo ta in ta dan saki ba balu to ɗari biyu ɗari biyu ana samun ta ko mai kyau ce za ka je ka dawo kullum Allah da Allah ya tsare za a nema abinci hmm. insha Allah To eh, yaya kake ganin za a warware matsaloli musamman ku ta bangaren kudin kalubalen da kuke fuskanta da ma'aikata da kuma ko yar rahin fahimtar da ake samu da fasinjoji tsakanin. Eh to shine dai abin da muke so a warware kamar dai su ma'aikata su rinka mana uzuri. duk abin da aka tare direba inda yana da direban lasik yana da takardun mota safaya ta yasa mai kyauci jog ba bana komai yana da shi don wannan civil limit din don Allah a rika daga mana kafa a kyale mu a hakura ba za mu iya yi ba to rashin hakurin rashin hakurin da wasu kuke nuna wa fasinjoji ba. to shi wannan kaga yanayi ne kowa da yanayin sa ko ba haka mu'amala ce kowa kuma da yadda yake yi wani zaka ga yana sassauci wani kuma zaka gaji da kaɗan taɓa taba zai zaburu wannan shine Na haka dai dole a dinga hakuri juna. Ya insha Allah muna hakuri da juna insha Allah. Malam Abubakar ke kenan wani direban motar haya a Kano a hirarsa da wakilinmu Mahmud Kwari. wakilin namu ya kuma tattauna da shugabannin kungiyar ma'aikatan sufuri na nurtw a kano domin jin yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma yadda suke sa idanu akan ayyukan direbobi da sauran ma'aikatan sufuri da suke karkashin ikon kungiyar to kowace irin rawa nurtw ke takawa so akwai gudunmawa da yawa da muke bayarwa a wannan harka eh, wajen zamantakewa mu da fasinja mu'amalan mu ta yau da gobe musamman kamar munan layin jigawa dutse da muke a wuce a yanzu misali fasinjan mu akasari zan iya nuna maka fasinjan da ya kai shekara sama da biyar muna tare da shi kuma anan yake hawa mota can ma idan ya je inda muke yolori a can a tasha a can yake hawa mota to ire-iren waɗannan fasinjan suna nan da yawa waɗanda idan ka ce su fita masu su je su hawa mota a wani guri ba nan ba sai dai dole. sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin cikakken hirar. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da direbobin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da shirin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel. wace ta ruwaito cewa shugaba isu muhammadu ya koma ofis bayan kammala hutunsa na shekara-shekara jaridar ta ce kamar yadda aka saba a banama shugaban kasar ta Nijar ya yi amfani da wannan dama domin gudanar da wasu ziyarce-ziyarce a yankin tawa inda a wannan karan ya je duba inda aka kwana game da wata gadar da ake ginawa a kan hanyar bagaruwa zuwa illela kafin daga bisani ya je ƙauyensa na aifuwa wato ɗan daji jaridar lukanar amfiri ta bayyana cewa harkokin siyasa ne suka ɗauki hankalin shugaba isuhu a yayin hutunsa na wannan shekara kamar yadda ya amfani da wannan lokaci don gabatarwa al'ummar jihar tawa mutumin da yake fatan ya gaje shi wato dan takarar jam'iyyar pnds tarayya na zaben 2021 bazu muhammad lamarin da ya sa tuni wasu 'yan ƙasa suka fara korafi saboda a cewar su shugaban ya take kundin tsarin mulkin ƙasa wanne ya haramta masa gwada bangaranci ta kowace siga jaridar lanketer na cewa akwai yiwuwar shugaban ƙasar nijar ya yi wa gwamnatinsa garan bawul nan ba da jimawa ba a yayin da ya rage shekara guda da rabi a gudanar da babban zaɓe a wannan ƙasa lamarin da ya sa jam'iyyun kawancen da ke mulki so mai yi wa junansu kallon hadarin kaji bayan da aka hango cewa pnds tarayya da mnsd nasara da mpr jamhuriya na kokarin yin kane-kane a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa jaridar la nation ta mai da hankali a game da babbar sallar da aka yi shagulgulanta a ranar lahadin da ta gabata a kasashe da dama a nan nijar sallar ta bana ta zo magidanta da dama a karkace sakamakon tsadar raguna a kasuwanni a wani lokacin da ake cikin matsanancin halin fatara ko da yake a wasu jihohi fitar da bisashe zuwa kasashen waje na daga cikin dalilan da suka haddasa tsadar su a kasuwannin cikin gida in ji la da jaridar la flam wacce ta ruwaito cewa kwararru a babbar asibitin hospital general de reference da ke birnin yamai sun yi nasara a gagarumin aikin tiyatar zuciyar da suka gudanar a karon farko a nan Nijar. jere ta ce kimanin mutane goma sha bakwai yara da manya ne aka ceto daga ciwon zuciyar da suke fama da shi sakamakon haɗin gwiwar da aka yi tsakanin wasu likitocin nijar da morocco da najeriya albarkacin babbar kamfan da hukumomin kiwon lafiya suka shirya da nufin taimakawa bayan allah sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. dangane da yadda aka faɗi ambaliyar ruwa za ta shafi wasu jihohi a najeriya duk da bai ba a kira sunan jihar mu ta taraba ba amma gani yadda jihar taraba ta ke iyaka da waɗannan manyan koguna ya kamata mu ma al'ummar jihar taraba waɗanda suke bakin ruwan su ita ka tsantsan tabbatar Allah ubangiji ke kawo mana sauƙi wannan lamarin na ambaliyar ruwa da kuma bawa kasashen mu da jihohin mu lafiya da zaman lafiya na gode ya magana ne na shayi na garin garbaci da karamar kuma ta bali ya tsara tare da garin zai muka san jima assalamu alaikum BOA mai magana a rarraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya zan yaba wa shehun Borno tare da gwamnan Borno dangance na kalamansu na gyara tarbiyya a jihar Borno da kuma samun dawamammen zaman lafiya wannan babban abu farin ciki ne haka ake so shugabanni su tashi tsaye daga baya in damuwa ta dame su da fatan allah kawo zaman lafiya jihar borno allah kawo zaman lafiya a najeriya da ma duniya baki ya Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi america mai magana kasuma Aliyu sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto, Najeriya. ina son in da wannan dama da kuke ba mu isa da saƙonmu daban-daban to ina taya dukkanin al'ummar musulmin duniya dangane da ranar sallah idil kabir ina roƙon allah shi maimaita mana shugaba muna baɗin faɗaɗa lafiya na ina roƙon allah majitanmu na duniya da sun ka tafi ƙasa mai tsarki wurin aikin hajji allah kamar da kowa gidansa lafiya shi karɓi wannan ibadodin namu Baffa Adama fata daga karamar hukumar gwamnatin jihar Adamawan Najeriya wani abu sai Najeriya sai al'ummar Najeriya ga yawan al'umma amma haihuwar yoyoyo har yau tun da muka samu 'yancin kasanmu mun fa kasa fahimtar. wane ne dan Najeriya kuma wane ne ba dan Najeriya ba ga ɗimbin arzikin ƙasa. amma al'umma a kullum sai kukan talauci da yunwa suke yi saboda rashin adalcin shugabanni. Assalamu alaikum gida rediyo muryar Amurka na Zambo baro Fataku daga tsohuwar kasuwa a garin Fataku. A yau na so na mika na goron sallah da addu'o'i da murna ga 'yan uwana musulman duniya a bisa wannan sallah da muke yi ya 'yan na don Allah da annabi a 'yan kwanaki uku nan da suka muke addu'o'i shi ne mafisar na fatan za mu ci gaba da addu'o'i da kabarori da ake yi na kwanaki uku yau ne dai na ƙarshen mu da muke sallah ranar lahadi. assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na usman dogo madakar rafi lokal gamar jihar niger nigeria allah ya sa mu yi wanga sallan ga lafiya to ina kira ga ɗan wanga namu talakawa wallahi wallahi mai hatara sallah ya zama mu kuma ga halin da muke ciki na talauci ga halin da muke ciki na wani hali na rashin kwanciyar hankali kuna nan kuna hauka da mashina da motoci a kan murnar sallah wallahi wallahi ka zo ka faɗi ka yi ciwo ka karye ka shiga wani hali ka zo kana wani Allah. ya kamata ya kamata ya kamata mu gyara halinmu. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar izinin zama na dindindin ko kuma zama ɗan ƙasa muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na jinya da abinci da kuma muhalli. Dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jirgin sama a tashin. To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zirce shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na BOA Hausa. da ta ma shafin mu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya na gabatarwa da sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook Nisar fil hashin kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.